a 8 ga watan Afrilu shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin ta dawa Usman ga muhimman kanun su. Sama da yaro miliyan shida ne za su fuskanci matsalar rashin abinci a yankin Sahel, in ji kungiyar UNICEF. Hukumomin jihar Talabiri sun sake buɗa kasuwannin ƙauyukan da suka rihi tsawon shekaru uku saboda matsalar tsaro. A rahoton na musamman za mu taɓo batun tashe da ake gudanarwa bayan kowane kwanaki goma na farkon watan ramadana tare da wani dattijo wanda ya yi zamanin yin tashin masu mu barkanmu da sake saduwa mu da azumi zaman taron ministoci na ranar 7 ga watan afrilu shekara 2022 a cikin sa gwamnati ya amince ma wasu kudurin dokoki na ɗora sunaye ga jami'o'i biyu na ƙasar niger wannan jami'o'in sun hada da jami'a tatawa da za ta ɗauki sunan jibu hamani da kuma ta zandarwar da za ta ɗauki sunan andre salifu a cewar gwamnati an ɗauki wannan ƙudurorin dokokin ne don yaba ma wa'annan mutanen musamman ma dangance da ƙoƙarin da suka yi ma a ƙasar niger bana cikin ƙasashe shidda na yankin sahel fiye da yaro miliyan shida masu ƙasa da shekaru biyar ne ke fama da matsananciyar matsalar taimaka wanda akalla dubu ɗari tara daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali wannan al'amarin yana tayar da hankula in ji simeon mama mai ba da shawara a kungiyar unicef mai kula da bangaren afirka ta yamma da ta tsakiya a cikin wani rahoto da shafin yanar gizo na onu info ya wallafa. burkina faso le mali la mauritanie le niger al'ummomin kasashen burkina faso mali mauritanie niger senegal da chadi za su yi fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki daga ciki sama da miliyan ɗaya za su kasance cikin mawayacin hali tare da fadawa cikin babban haɗarin rasa rayuka idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata adadin masu fama da tamowa mai tsanani da muke jira a bana yana a matsayi mai ban tsoro sosai domin ya karu da kashi 27 cikin 100 dangance da abin da muka samu a shekarar 2021 kuma idan aka aka kwatanta shi da na 2018 muna da ƙari na kashi 62 cikin 100 haka na nufin lamarin yana da damuwar gaske ga asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma ga ilahirin dukkan abokan arziki a yankin shugaban ƙasar nijar bazum muhammad ya bayyana a yayin wata muhawara ta bidiyo kan batun matsalar cimaka a cikin jihohin yankin sahel da kogin chadi ranar shida ga wannan watan cewa a lokacin da matsalar abinci za ta tabbata sosai a wannan shekara sama da 'yan nijar miliyan hudu ne za su shiga cikin matsananciyar bukatar cimaka wanda ya yi daidai da kishi 20 cikin 100 na al'ummar kasar kamar yadda kamfanin anp ya bayyana wannan kasar da shugaban kasa ya bayyana ya huce tsekon da kungiyar duniya mai kula da lahiya ta kayyade cewa da kishi goma a cikin ɗari in ji kamfanin na anp an soma gudanar da sayar da abinci cikin farashi mai sauki a birnin kwanni a jihar tawa ton na abinci 210 ne za a saidawa a cikin farashi mai rahusa a cikin da'irorin guda hudu na gundumar mazaunan garin sun yaba da wannan husa'ar sun kuma yi kira ga gwamnati akan a adalci wajen saidawar mu saurari abin da suke ce ma suman arzika mun ji daɗi da wanga tallahi da gwamnati ya kamuna saboda yau ci maka ta kai inda talaka sai dai Allah ya gyara wani bai iya sayan abinci to don haka wanga taimako da zaka muna ma gwamnati godiya kuma muna son waɗanda an kasa abun ga hannun su wakilan gwamnati su yi adalci duk wanda ya kamata a saida ma a saida ma gaskiya wannan tallafi yayi sosai hakikanin gaskiya tiya tana kusan 150 har ma wani wuri 160 ake saida tiya kuma gashi a lokacin da ya kamata a ce produce sun yi ƙasa lokacin fata mai alfurma to kuma gwamnati ya wannan tallafi to gaskiya za mu ce abun ya yi kyau sosai muna goyon baya haka da dai za a so samu a faɗaɗa wannan tallafin ko ta ina a same shi wannan shine abun da fi alheri mun ji daɗi sosai talakawa za su samu sauki a rayuwarsu kuma za a samu a yi azumi a cikin salama. kasuwanni bakwai da ke ci sati-sati a gundumar abala cewa da abare cibarkatawan iza ikrafan ta tamaci da kumati gefen da aka rufe su tun shekara ta biyu da goma sha tara saboda matsalar tsaro hukumomin jihar talabiri sun sake buɗa su a ranar laraba shidda ga wannan watan na afrilu wannan kasuwannin dai wurare ne na sayan kayayyakin masarufi kamar yadda sulelati shugaban da'irar ta abala ya shaida ma adama dawaki ta waya Bana da mana ba ta yi kyau ba, kasuwanni suna da nisa da abala, kuma idan kasuwanni suna rufe kenan kowa sai ya zo a bala ranar da kasar garin ke ci domin yin sayayya kuma mun gano cewa mutane suna wahala idan ta kama sai an sai da wani dan akuya ko wani rago dole sai an kawo su a bala a sai da a sayi abinci saboda haka muka ga ya dace a buɗe waɗannan kasuwanni domin mutane su yi harkokinsu a su ranar kasuwa domin akwai motoci masu kaiwar abinci dama waɗannan kasuwannin a buɗe suke amma ba a hukumance ba maimakon a ci gaba da yin haka ta satar hanya a buɗe a hukumance ya fi saboda jama'a su yi harkokinsu ba tare da wata shekara ba da alifin kasuwannin ne sanadiyar rashin tsaro a lokacin da aka gano jama'a suna buƙatar kasuwannin su a buɗe su shine mafi dacewa an kawo ƙarshen da rigakafi ta dabbobi manya da ƙanana a ranar 22 ga watan maris da ya gabata a ƙaramar da'ira ta ta gazar da ke gundumar ballar yara a jimilce dabbobi 245 da 955 ne aka yi ma shoshawar rigakahi. gadiyar raskunar da dr mariyatu adamu shugabar likitar dabbobin ta yara ta mahassan mummune. almanai wancan sakan yirtikir bandai. Shaushawar bisa shi wacce muka yi kwanakin baya shine yau za mu baku adadin dabbobin da muka yi wa allura tun kan manyan dabbobi da ƙananan dabbobi. Mun yi wa raƙuma ɗaya allura da shanu dubu tamanin da da da da hudu tar hamsin bakwai; raguna kuma su dubu tamanin da da da da tara takwas saba'in tara, sai kuma awaki su dubu sittin da tara, wannan su ne muka samu muka yi wa allura lokacin kamfanki. Kamar yadda muka faɗa a baya mun samu wasu 'yan matsaloli a lokacin kamfanin Babbar dukansu dai ita ce, fensikin da mutane suka kiyarda da ita. Sannan wajen ma raƙuma ma, mutane sun kiyarda. Ba su ma tara raƙuman nasu balle mu samu mu musu allurar. A shekarun baya-bayan na al'amarin farauta da ba cikin ka'ida ba ya yi kamari a jihar Agadas, musamman ma a bangaren Jado da ke gundumar Bilma, inda masu farauta da kasashen waje ke cin su babu babbaka wani lokacin hatta ma dabbobin da doka ta kare ba su tsira ba kolonel salifu mamudu shine daraktan ma'aikatar jiha ta gandun daji ya yi jin hankali kan yadda ake farauta a ƙasar niger a cikin firarsu da anise karim Legimas que suke les réseaux sociaux après Fotunan da suke yawo bisa shafukan sada zumunta bayan bincike waɗannan fotuna ba na cikin Nijar bane ne ƙasashe ne makwabta da ke iyaka da Nijar. Waɗannan masu farautar ɓoye suna bin namun daji har bakin iyakar Nijar kuma sun shiga Nijar ba tare da izini ba. Muna yi ne domin kada masu farauta muke da dokar 1998 bisa ayar doka mai lamba 47 da ke cewa mutum baya da incin yin farauta idan baya da lasisi na na farauta idan mutum ya yi laifi akwai zaman kaso na wata shida zuwa shekara biyu bayan wannan kuma akwai tara ta hudu zuwa miliyan shida bayan bincike mun rubuta rahoto da aka tura ma hukumomi domin su ɗauki matakai abubuwa ne da suka fi karfe mu ba mu iya fuskantar su nan take rahoto na biyu kuma mun tura ofishin gwamna domin sanar da abokan aikinmu na jami'an tsaro domin su taimaka mana kula da yankin ko ma kama masu farauta ma'aikatar da ke kula da al'amarin jini ta jihar tawa na fama da matsalar rashin jini musamman ma a wannan lokacin na azumin ramadan kahin azumin ya fara ma'aikatar ta samu masu ba da jini da dama kamar yadda muhammadu kabiru shugaban ma'aikatar ya shaida ma idrisa adamu lokacin da za mu shiga azumi mun tarsa jini daidai gwalgwado wanda muna kyautata zaton zai hudda mu cikin watan azumi mun ɗauki alkawalin da rana duk wanda ya zo neman jini za mu bashi ko da leda nawa ce ake so a je a biya bukata ga marasa lahiya tun da aka fara azumin nan ba mu ɗibi jinin kowa ba in Allah da zai hidda mu tun da ɗaruruwa ne muka tarsa da sa'an da muka shiga azumin mu nan muna da leda ɗari shida ma da wani abu kuma muna kyautata zaton ba zai tsumke ba karshen wata sakon da muke da shi idan an ba da inda akwai halin dawowa a ba da to ayi kokari a zuwa saboda gaba ne muke cin kaya dan yanzu muka ba da wanda muka ce muna da shi kin muka ba da shi gaba daya kuma ba a ɗiba ko kakani a dan kara to sai watan azumin ya kare shi ma wanda muke da shi mun riga mun bada bayan azumi kenan ana yi a samu matsala a nasu bangaren a da'irar cirozerin da ke jihar agadas wato matsalar ruwan famfo ce ke damun su wasu unguwanni na kwashe kwanaki ba tare da sun samu ko da ɗigo ɗaya na ruwa daga famfo ba a cewar mai bima shugaban da'irar matsalar kuɗaɗe ce ke kawo cikas wajen gina shato sai dai suna fatan samun tallafi daga abokan hulɗarsu ga dai agalhar imud a cikin firarsu da ahmed filan Matsalar ruwa matsala ce babba a nan Ciro da ke karuwa a kowace rana. Al'umma na neman mafita daga ofishin magajin gari. To ofishin magajin gari ba ya da hali domin warware wannan matsala. A yau al'umma Ciro zirin tana karuwa suna bukatar ruwan sha sosai. Matsalar musamman ita ce ta kula da ruwa domin akwai wasu unguwanni da ke samun ruwan sha sosai yayin da wasu unguwanni ko ɗan ɗigo ba samu dare da rana. Ana iya samun hali domin kafa shatunan ruwa a kowace unguwa tare da tsare-tsaren ci gaba. Yana yiwuwa wani shatu raton ruwa guda cikin unguwa gaskiya ne ba mu da hali amma tsare-tsaren ci gaba suna da hali muna nan muna duba ya za mu yi domin kusanto su kuma za su tallafa mana ina al'umma ta ƙara haƙuri wannan matsalar ruwa a cirozerin za a magance ta. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman bayan goma na farko na watan ramadan ana ganin gungu-gungu na matasa suna wasannin tashe su yi shiri suna bin koha-koha suna raye-raye da wake-wake daga bisani kuma ana ba su 'yan kudade da abinci da sukari da sauransu ashira fura wani dattijo ne da ya yi wato tashen a lokacin da yake cikin kurciyarsa yamma fadil alo ƙarin hasken. a cikin watan azumi suke bi gida-gida da zaran an yi nafila an kare suke shiga anguwar dandukurai banda mawaƙin yana kai mutum goma da ke biyar shi suna mashi amsa ganga ko kalangu ake kadawa muna samun kuɗi muna samun hatsi dawa, gero, masara duka muna samu. Kuɗi muna samun har jika ishirin dare guda. Kamin ƙarshen wata kuɗi ne masu yawa. Don kowane dare ne muke yin wasar. Ko da an raba jika hudu ne, jika uku ne, hamsin ne ka samu. Wanda ke wakar sai a ce to an ba shi kaza. Ranar sallah kuma sai ka samu abin da za ka sayan abincin sallah hankali kwance. A wannan wasan tabai-tabai din akwai wasu ɗan mariki suke yankawa ranar sallah. Kamin ranar ta zo kowane na bada da tarbacensa. Kuɗin nan da aka tattara da su ne ake sayan maraƙin. Bayan an yanka shi sai a yi kashi-kashi kai wani ga naka kai ma wani ga naka an zubin ɗari biyar ne kai ka san ɗari biyar za a baka. Wasan tabai a nan dandi wani iri da wani iri ke akwai. Auren da. can da nan dandi akwai bagaji-bagaji 'yan mata ke yin sa. Jigida ce suke ɗauka su gilma nan hannun hagu da hannun dama suna rawa suna juyawa an suka zo gaban sarmayi suna rawa to ko baya da kuɗi zai ce wani ba na ramce in ba su. Akwai kuma kwasan bali wata rawa ce da ake kamar yadda Fulani ke yi suna girgiza zalo kallo shi kwasan bali masu yin sa kai Allahu akubar sun rasu tun ba yau ba. Wani amfani ta bai ke kawowa. saboda hanka kan da shi abin da yake karawa mai yawa ne na farko akwai haɗin kai don in ba a son juna ba za a haɗa kai ba kuma cikin yawon nan na tashi budurwa na iya ganin ka ka shiga mata rai za ta iya tura gorarta wajen ka kaga ai amfani ya shigo kai tashe tabai tabai ababuwan haɗi da dama yake don jama'a su so juna mai yawa ne abagumo tabai na da da na yanzu wani bambanci ne ke tsakanin su wato wano na da ya wuce yanzu mana ko da garawar da ake ta da da ta yanzu ai ba ɗaya bane inda zaka ga namiji na rawar mace ai abin bai da kama ka ga mace na yi rawar namiji namiji na wakar mace ko ita mace na wakar namiji mace ai ba ta wakar maza kuma can da ba kuɗi ba ne ake harare amma dan kyan wasar akwai ma matan da ke baka atamfa yanzu wace mace za ta baka zane ma guda ba za ta bayar ba amma da duk da haka ana samun hatsi kuɗi ishirin dala goma duk ana bada don dai kar al'ada ta ɓace akwai wata rawa da ake ce ma lale lale samarin yanzu suna yin ta to amma rawar mata ce suke mu kuma da muka ɗan iyata ban ma iya yi yanzu kenan kaga zuwa zuwa al'adar ɓacewa za ta yi. nan da muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen idan an jima kadan akwai habibu garba ɗaukin labaru na sashen zubarmanci idan ya kammala za ku saurari muhawarar 'yan jarida tare da michel deji a yi saurari lafiya mu lafiya masu Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.